الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam da bata da tabbata ya Allah suna jami ta bata na salatu ya ce ci biya min cinu tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na safo gutwani ko ya Muharram 1436 najin daidai bai tsafo shi da guba ya ko yin oktoba ya tsafo guwaci yin oktoba ya tsafo guwaci 2015 kanin da miladiya nan mai katon yanzu gutsuwanci daga katon littafin alimanzu matar bai koniyo bai can gwai gwai ya bayyana katon gutsuwanci dai wai yi من غوى كل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وكل ما لم يتصل بحال isnaduhu munqati'ul awsali wa kullu yandondona ma lam yattasil unde da bi dojiya isnadu de wala gangani da dojiya bi hali halin doro yana isnadu isnadu munqati'ul awsali e ya di so ci ga munqati'u mana ina abana ko ina ce ni wa'azza al awsali bai lafi dojona almunkatiru man hadisi gane almunkatiru na هو الحديث الذي لم يتصل إسناده بسبب سقوط راو أو أكثر كو ما حديثنا إسناده لا غفين دوجا ابن راو ني ما ديكي ما وايا كو أو أكثر ko maza na gan rawi nina fi maudu'in wahidin da na niniyo au aksar ko na gana bi sharuti da sharatiyan adamu tawali fi sukuti ya e ci ga e zama na wuce wada na sukun alamila tosha ya e bude rikidu da tsakani ya almun katiyo gangani da almudoli ko ji gane yau ne wasu tawali fi sukuti eh. wale gan sukut al'inkitawo un biyo shara hadisu un biyo tacin hadisu un biyo karshe hadisu un biyo bezeni un bezegin zeni ne ko ka na make gan to zeni gan jina wasu un biyo un igiyo un lamulu tudu wajimu make bi un ga lamitu wajimu hmm. ko laji ganewa in ki tawu ya in ki tawu isnadu gai daga chaba ngolin gaje muallaq hmm. ko amma ngali gaga between tabi biya nabi tabi de ga nabi gangole in ki tawu aji faruwa ta cin shono ko mun ji gaje mursal amma ngai zaini nga nga waya ta cimbo nga yake nga je mun katu ne ya ga gunda nan hmm. amma n ga izagu ba ga waya gangan wayo amma zagu ba wancin lami sun lami latudu wajen gaya kiyo wajen modolu mu yi karshen mu yi tashin to ko laji gane ne magana in ga tumo da ya expansion tumo a yi shi na wa a rizu bai da hannun insha Allah misali hadisa abu dawo da da sunanu وقال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب عن يونس بن زيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هو على المنبر لا سيدنا عمر يا أيها الناس يا يزعنجي إن الرأي أتيك رأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا كو ngai daga ba ne biyu biyan gaji daidai li anna la kana yuriyu ibn sakwai la ne daidai ne wa sakwai wa nabi wa inna ma huwa minna azan amma ra'ayi daga bai buzza tuyo wa takalluf gan da takallufi ji jana ko al-hafiz al-munziri so ci guju gafara ga hadisi na wa hadha munqati'un hadisi na munqati'u yo ebona a zuhuri na ngai muhammadu mishabu zuriyo nan lam yudrik umar ungulan be sayyidina umar ya ebo hmm. ga hadisi na sukun isnadu da ittisalwa ko la ji ganewa wale gan katun ya fayi na yife eh katun ya fayi ne yife ga ya tiyan de hmm. kashi hmm. amma lokaci bai da bai ci gun kyan coco bayani wuce mi lashe kan ga ya bana da jewa wa lokacin ba sai wa da tun ba sai wa lokacin sai wa da makanta ko ki rike tsakaniyar mursali bai makutu mursal ngai daga tabi ga ni sa sallam gan na mai na mursal amma makutu ta bi gani so gan wale bu e ba ta bi buci hmm. amma ni ni ta bi juye jiba ni bun so ga yun so ayi mursal amma ta bi o so gan be ki ta ju so ki o so makutu hmm. wale na kaliya ne don ko ko ji fahimta ne wi ganin to ki rike tsakaniyar mun kasiru gangani da mu'adalu yau ko laji ganewa hmm. hmm? wale ga mun kasiru zai ni ciyo ko ji ganewa ku mana wayo ni wayo isnadibo danannibo amma ka isnadi ga ci duri ati de zeni awaya bonno zeni da awaya babo zeni da awaya babo amma wala mitu doja ki a aya di sun ci to sun a a yikini ad isnadi ga na wunde rijal wo hmm. ko e ba za gutu abacho wọn hmm. e waya e ba za gutu cho wọn waya e ba za guta cho wọn waya ki aya hadisi ki aya hadisi no to su mun kafiu mun kafiu guri to su wani mana e ga shawa ya tatacin wa malami latuwa sha now shin mursal gagar be mun kafiu kici sojja gan no mursali gagan a juja be mursali yare ko ji gane ko mm. odo al-imam shafi'i da za mu ci jaji ala bayani da ya ci alamun saliju jawo bai shirin da ci shi amma mun ji su ya ga gumba ne ina dan bonin ga ya ga almunqati aswa halan min almursal munqati diga mursal e na mursal daga bata bi shi boyo ko laji ganewa amma in dai kuma shi kin a cikin zai waya ga wale gaskiya ga hutu ismo e ba za su majo nga mala man jajan ga almun katu aswa halamin salo. ko jiga nyako to bani wale ga almun katu zane mun katu ganda mu udali kici soje ga wajo modal ngada guba waya hmm. munkatu masuku zaini no munkatu zaini so ba ni wa daga general man ya gan mu dolu bi ga munkatu mm. ko ji gane ko mm. amma to sun e ganin ahalu a general ruler ke mun ka tu ga be titi zai yi mo waya bo ne zagu ba ma la mi la to ja ngo le zagu ba ne pa so zagu ba ki pa ya bo no ha ya tin za ba ba bo ja la to je ba ma la mi to ja ya e bu wale wa ga hali ga je ni mu ce be ji wo na ga to mun ka tu ngo ti biye ga to mun salun ga ci mun ka tu ngo ci ji ke mu biye ga mu do lungo ci na ke mun ka tu ga ci ji ban zagu ta pa ya bo ne la wuta wancin ma lami to ja to sun mun ka tu ga yu ala alimu mu le na za ba pa wa mala mi la to jin gole na gan nani amma majority wa lagin aglab al ahwal wa lagin mu'dal wa diga kiyo wa diga mu ka tu yaji fahimta ne ga bele kuwa ba ba robi misali mini guba wuta guni hutun ko zanna wani usman ko mm. zanna wani ubaidullahi ko mm. zanna wani salihu zanna wani abdurrahman ko zanna wani jabiru za wakil da nane? Za zawucin bayanin na jabir gan wagan abdurrahman gan abdurrahman gan wagan salihu gan salihu gan wagan ubaidullahi gan ubaidullahi gan wagan usman gan ko? wajen hankali awon cibiyar fiti now aga gan jabiru aga ga abdurrahmani gangani bai salihu zagu ba ne gaji ní aga kí o na gaji kiyo gaji mudol ko laji ganewa amma aga hmm. Hmm. Hmm. ga to aga ga to wayo su kun gaji Nga gaji mun kafiyu ko? Hmm. amma ga gan abdurrahman awaya ubaidullah so n biya jiki ma? n biya awaya ma? still mun no still mun kafiyu wayo amma mun kafiyu no ina suku dana guba bo yanki ta ulo wani dana guba ba dana guba abo e boga wale dana guba hadisi na mu yanki ta ulo dana guba wani wale ga mu da mu dali ngwajina gaskiya zaguba ne kpaya sun zaguba kpaya bu haya sun ni lamila to shi na majiya na lamila to ja e bogo a je kai da shi dabun ajin tuye amma wai je general application yana a gogan mu dole bigan mu ka tiwo amma wai general cases sa case ne ce be dabu ne wa jikana mu ka tiwo so ajin bigan independent ko ji gane mm. ko ko ya ji gane yana me mm. da yana me jimira good nan cewa yoga in ki tawalu hadisi no ya mafari maunai mawuci ko ya hadisi a maƙi ya da sanni na na daga in ki tawo na wannan dole ko mm. number two ta'azzu difficulty da between man da zanayin yugu ko laji ganewa wai zane ji kafin hadisi na ogun minan tarihi yóò bo bẹ̀rẹ̀ wani o wọlé àlórí jẹ́rìí lẹ́yà ko ji ganewa ko àti dẹ yi hadisi da ti gun nìjẹ́rọ ko ya ga abdul khalik umala da nigeria lẹ́yà yamma gun shi ngwa cibuwa wacce biyar gowa wabi hmm. Is it possible? No. Especially at the kids that gan webe man ne kaga ki webe to lila jiya hmm. Ko? Hmm. Number three Eji otu eji zane be zane wa gbe iya be be ji kawe. Wọ́n jí maka bọ́ ọgbọ́n jí bá ń gbé tí bọ́ ọgbọ́n àmọ́ zànà mọ́ bí èjì náà zànà mọ́ lójì náà. Wọ́n lè ń kìtọ́ ọgájú. ko ji gane ko ko so mata biyu cishi ga annabi sa sallam gan wani wasu biyu ga yinke tawo da ganin a jiki yan hmm? eh ta biyu kun da annabi no auma between kakunan man na ajin ajeli man na wago wago da yinin kakunan wajin ajeli nin alama waya ga wago hmm. wajen mutu a gbogbo yinke tawo da bu aw ma man na wago gori waya bi gangani da yi na fon goji gani ko waje gandan shi wuce wani waya da jika tu gani biyu na a yi lakun wani waje hmm. aw ma a ga man na wago wabe yin da ana na fa kakuna biya ma wuce gusa guba ku guta na nga kiyo nga ma wuce jin ngoli wala won ti tun level na wa di ki ana wa su tupa wona acha ba zan ni woju ina to e e, e ko irin ne jiga yo ga gaskiya ki in ki tawalo hadisin na na malaman ya hadisi ji. man do zan do ne ga ga go ilimi shi wannan zuwa ji kafin bayan wa ji kaci kaci ta amoro kaci ti wa jin ji ziji wa ji kafin bayan eji kici wa zaloci da dikato zai zabe bawoyo zai ji ji makanta oyo zai ji ya kira nuwoyo ke hali wa yi nan ke hmm. ta yalu jiki eluka ɗagwa kiwo a tati su nawa biyan baba wa biyan da ko ji ɓata aguka ɗagwa su nan da bi biyo ju mai ji zai ko hmm. a ah. adi rike temino otu adi rike tsakaniyar mu katiwa gangani bai mu dolu ko ko a ci da rike tsakaniyar mu katiwa gangani bai mursali nan a nga ga ga ke da rike tsakaniyar alhadisul garib gan da garibul hadisi yan ya alhadisul garibu wa kul garibu ma rawa rawi fakat ko na mm, mm, mm. garibu na zaini gobe na ko wuce alhadisul garib a cinga manya hadisi ke ade ilimi da bane ga garibul hadis na ke garibul hadisu hadisi ne gaci ci bayani unji ga unje zai unje unje ya gane hadisi ci bayani amma kaliman wace da ba kalimu yo ne ji makanta ga un ga difficulty yo ne a ciga kalima wace wa ci guji bayani bayani a fiya wa difficult vocabulary da difficult words shi ne fi hadisi a ta lawan ajin bayani wuce yan wuce mutum bai ta cin ga kiyo garibul hadisi ko laji fahimta ne gana ki ga yarda da takari ba ne da kiyan garib alhadisul garib wuce hmm. hadis na zai ni bugi gobe nan eh. garibul hadis wuce kiyo difficult words ne fi na, alawa wa alawa ɗe ngai ga kiyo ngai ga garibul hadisu hmm. ko ya ji gane wu hmm. alimamu ta wuyi bai zanen wace jin bayan ji lokacin shugan nero sarun bai tiye shi din gubaci man gan walmudalu saƙitu min husnani wa ma'ata mu dallasan nawa والمضل ساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان والمضل ساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان والمضل ne مضل na ساقط منه اثنان ga hadis na zagu ba hadis yau hadis zagu ba na ya isnadu wannan wa ma a ta mudallasan na wabe mudallas ganci na masu kunin nau'ani wa ga guba almodolu man jajajun fassara ga ngai ma saqata min isnadi rawiyani aw aksar ala tawali ko ngai hadisi na rawi guba na gana adikiyo a tsaya hadisu a malamila tojino fi mawdi'in wahidin min sanad da nan ne min ya isnadi ya hadisu wa fi asnai da ni yubu a sheikh abdullah ibn ibrahim al'alawi wadda fanye mudalu gangayi wa mudalu min rawiye ni khali fasa'idan lakin ma'attawali ومضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي ومضل مضل جاي ان اجي براويين راوي غبا خالي اجي كيو اكميا fasa'ida ko na gana lakin amma ma a tawali fa babu kiyo alami latoji a shaka ga da rawuye ne na ya kpaya isnadu amma wani tawa alami latoji ana ayu ga kiyayen ayu ga mu dolo alhakimu ko wani la isnadu ga abu ba alkanu bi gan an malikin annabu balaga wannan ba wani radiyallahu anu kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ngaza ne wujina yanji ciwo da tufuwa na wafane alayin wa la bi bulubulu wa la yukallafu min al'amali illa ma yutiq amma Allah tun gadan wuji gunlu a sai na yaji yuna alhakim abu abdullah gan ko hmm. ugan aza hadisun mudolin an malik hadisun na mudolu yau daga bayan ma a adolahu haka za fil muwatta ani ma maliki bai da muwatta boye ba kin wa gumu goba wani tsakani ma gani bi abu rere ya zafi bo ko laji gane wa ya buga hadisun haifi waje mudol rawuya ne au aksar da tsakani ma maliki gangani bi abu rere sai buga hadisin ya ke ungashi mudal sababi na mala hadisin nan wajen yanku wuce mudal ganshi na sukun sakata minu rawiya ne mutawaliya ne zagu ba na bomini ruwa to yanzu ya na takani ma mal gan bi abu rare hmm. a muhammad ibn ajilan gan bi babu kuyo ko hmm. ebogo modo le gaji ki ayin nga dana am wale ga mudal nau'i mina anwa wani hadisi da ifo ko mun katiru nau'in tsayi ma mini anwa wani hadisi da ifo ma hmm. ko ji gane ko hmm. da ifo hmm. ba ni mu jiga wa ma a ta mudallasan nau'ani ɗan ci ne mudallas ne shaga wuki wa ga guba hmm. al mudallas ngai di fathi lam al mushaddada bi fatha lam ne di shaddana huwa al hadith alladhi afa ay ukhfiya aibun fi isnadi lakin yasiru zahir wa yi ngai na aibun wa ci sunna go isnadu bona amma zahiru ga cule filin wa kiyo wagon wata zu ba shi mi larabci ma jaga a tallisu filbai'i kitmanu aibu silata ne mushtari wala aibu yan ina waya kuna so ya fiyo ya zanebe shi nan wale gan banu gowa ma a ta mudallasan nau'ani ko? ana anabe mudallas na wajen Eh? Eh? wi nauyi guba waye bai tinya guto ya ya guba cin na hmm. e ga e ilimi guba wa gon ni ni ilimi yana ko hmm. o ma dok don do sigaru tun dok non non sigaru tabi na e, daga ba ni sallallahu alaihi ma galibi wai kiyo wai modal hmm. sigaru tabi na ji a daga ga ga ni sallallahu alaihi ga kaza galibi modal ko ji ana ko ke ruwa limamu zuri bai kata da bai umaru tawil bai zango ci shi nan ko ji ana ku? na ba ni ruwa ma ta mudallasan na wani wato yana bai mu yana bai talif non ta ga wuki wa ga guba wale ga al-khatib al-baghdadi ibn salah imam an-nawawi ibn kasiri la wuki da nan zakuni al-khatibu al-bagdadi ibn salah na kama da fatulu muladisi nan al-imam an-nawawi ko mm. na ka na ji son mara littafin ibn salah takribu na ko mm. nan bi ibn kathir na kama littafin ta kishi sun ki ibn kathir iktisaru lumul hadisi ngal ka ngal ibn kathir ko to man gunin nan a ga taddisu aga guba a da tadlisu shiyukh amma da tadlisu lisnad amma alhafizu zainuddin iraki uga ne ga tadlisu tasuya nan ko jiga ne ko hmm. o zai ze jiga wa ga guba ne other types u u capture fin mini guba nan ko yo hmm. ko ngato o ma ta mudallasan nau'ani sai bago ale ga na ga mudallas na ga wuki Hmm? ba ga yi ruguba bai tiye shi dini shi ko hmm. yi ruguba wani shi ne gama wa tuye bayan bai tiye shi dini gani bai tiye shi ciwo hmm. kunga al'awwalu al'ifqatu li shaykhi wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an wa thani la yusituhu yasif isnaduhu bi ma bihi la yanarif al'awwalu nau'in ya mafari ne anwa wani tabbisu jo al'ifqatu li shaykhi ko ẹ̀zù láṣẹ́wù jíkíọ́ láṣẹ́wù wúyá wà á yẹn kúlà á máa ń fọ́ kàwú òmù jíkíọ́ òmù wọ kàdí súbẹ̀ bá lè tàfi tí ó bọ́ náà bí án wà án bí án bí án án. án. ba yi jin bayani ya hmm. Mu ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fi rawin lam yusam ba ga a jiki yan agwa ga da tasriyu gangani be su ga da tasriyu be kiyo wala ana na to yamu dalisi za ni ga yamu dalisi ga be be tadilisu ga an za kazan agwa di sun wucin to su ga ga kiyo su ya haddasa ni za ka zan hmm, shin ga za kirki lafi no eh ya zuwa ga kirki lafi in ga su ga tun ya ga wowa biyu na na ga an jikini your problem wai da katun doci wai da katun doci wa your problem wai da to katun su amma wai kika kan doci wai concentrate a kullum wai kuma mi kya hmm. duwa ila bayanin na su yi wadda man na yawuwa katon hadisi yana mamman wuce yi zaifu ko laji ganewa hmm? amma wuton man wuce nun suke je man na wu katuna eh. amma man na wu wuto katuna yi sika hmm. wacce man yau na to yi zaifu na fu wacce da kiyo wacce da ba man yabo especially wajen hankali wato ya fito zamani ne an makoji to hankali wato wata ba wili miliyani so wa lewa ga jilin noji perfect zando ma ji ganewa ga wato zafuwa A aga ngole ne nau'in yake nau'in ya tadlisu ko la ji ganewa tadlisu yake yan mai shi ya misali gani ngot adiyan ba ci lai wa wasu na manya lakin amma yasif nga mawuci jiye ko nga su na mawuci tuye suna na bi ma bi layin arifi yana biyo gangani da yana misali gani gana misali ba ah ebon eh, da wale ga man jigan anwa wata su ko zan ci uga guba zan ci muji kiyo uga guta kim na bayani gogale an nan ko su taswiya hmm. ngai riwayan rawi na ba she yi ugo ko mu hmm. ci gaza na yi doifu na waya tsakaniyar hmm. sikatu guba nga ji gane ko zane jani gagana ngai zane ga bakiyatu bil walidi nan misali na bayaro ne ezaci cina wani ezaci na ezadana dana ko hmm. muhammad ibn abdurrahman nana wifika ko amma shi na misali wikiyo widoif ko hmm. a ah, bagan jizugu amuru ibn yahya wuci nan wiki a ga misali wiki mun fi kai ba misali ko so wale ga daifu na gunta ci wa cuji kiyo wa wa ta zanne na da ku so wale kai zaga ce ki isnadu de wani ga tu sunan nan wuri da ci ku duba yadda raju wuri da ku duba yadda ga zamu ci sika wuri lo next sunan kuma sai ga zamu ci kiyo zamu ci sika alali na, gunta ci wani na, na waya na ya bane wato ya lele le gawa gas na zaman ci tun zan da ya gwari zuwa biya wace wuce ke wace ubu ne tadlisu rikicin tadlisu yin a taswiya wato zane ya lofiri na na gana ngai man ngai zane ga bakiya tu mil walidi no sabugo mudallisu don nan hmm. misali ibnu abi hatim ngobe ga da Abdurrahman ibn Abi ngobe ga da Abu Hatim Raza al-Hanzali ko hmm. amma ke die ju za gu baba man ko hadisi ayo hmm. ga samitu abi ibn abi hatim ga samitu abi wani baba wuye ga babu ga abu zura razi ngobe ga abu zura razi ma nan da Abu Hatim razi da Imam Ahmad ibn Hanbali za mu ce man ko man ko man ko kiyo ilimi hadisi don hmm. ga samitu abi wani baba wuye ga na gawa zakar alhadis alladhi rawahu ishaq ibn rahawi an an baqiya hadathani abu wabil asadi an nafi'in an ibn umar hadith la tahmidu islam almar'i hatta ta'rifu uqda uqda ra'yi ta ra'ayi, jiye ga ga jiye ya musulunci na zalona ma sai ga ne ya ki da wuce gun ra'yi bone bejo kala di yau ya na ko mm. ibn abi hatim tigan babban ne ya abu hatim razi na tigan azal hadisu lahu amrun qalla man yafamu nga hadisin na mun lamarin da ci gubo da kyar hadisa ne ji kina ne ji fahimta wannan rawa Azal Hadisu ubaydullah ibn amr ga hadis na ubaydullah ibn amr ga gubo wi fiqa hmm. an ishaq mm. ibn abi farwa daga bai sakib na bi farwa sakib na bi farwa wacce masu wa ga yi yifu da yi fu an na fi daga ba na fi fiwo wawa sika na fi mai sika hmm. an ibn umar da ba ibn umar ibn umar mai sahabi an ibi an nabi sallallahu alaihi wasallam hmm. wa ubaidullah ibn amru ubaidullah ibn amru nana wajen ko hmm. kuniyatu abu wahabin kuniyu kiyo abu wahabin wa asaliyun fakan nahu Fakar na baki ya bi ya kuniyati wa nasabahu ila bani asad ngole wa sunnan go cikiyo no sunnu hmm. sunnu gu pia gore hmm. amma wani sunanu ke popular bai na to sun hmm. muta sunu wuce tuye kai la yuftalu da wai bai da bi kan yi bayi ma ko hatta idza tulika isaq ibn abi farwa la yuta la yuta dalahu e baki bai bai isaq ibn abi farwa su ya zabe jiki an abe kan shi ya ce lamaru goma wale ga hadisin na da illa yau ji gani ku amma le ga ji guta cagon na gbanin na dana tadlis e na baki ya al-walidi ko hmm. ngaji kiyo ngaji dabara irin na gbanin na dana zane yi doyi funin nan ga isa na bi faru wani wawan jiki wawan ji iskatu tsakaniya ubaidullahi ibn amuru na isi kano yan bai na fi'u na ke isi kane ko ji gane ku hmm. a ci dai yin ba ci su ne lisnad ko ko hmm. wa huwa an yarwi rawi amman kan sami aminu malam yasma duna an yadhkura annahu sami'ahu sarahatan zane rawi nan ngwo riwayu be be be zane katun ga tibinga ngwo katun ga tiga bi amma nno to wuji na amma wa kula fazi sarahatan ga samitwa ma kula fazi sarahatan ga haddasani ma kula fazi sarahatan ga haddasana wanda ga an ko an ko kala ngai da ngai ga an daga ba za ta zo anna ta kika za ka zaga kala za ka zaga ya ko lafazin na un laiti mali yan wowo muke laiti ma be kiyan un it's like waye ji katun gangan be she ibrahim ko hmm. amma she ibrahim wa um da la kwar ba na hadis lawo waji wa mu da tulaka bi lawo waji ke waji amma ka kuna ga a ca bulugul marami wuna wabi ce wadda yi ka tuji wadda boko ji wadda ji bulugul marami duniya son do be go gumbe man ya ni wala ka tuno ci uwe wadda be ci shigan ci na zuku wo ga bulugul marami ga she ga la uwe ngo do ga e za ja ji ga ne wa ga ne ja te bo na le o fe lo buda ji ka tunga amma wajin na so ha ne talisul isnad na'am ngwa ya lati egan gbe cha localize aya wo loji ti wo loji fahimta ga anyi we dasun ez man yoga na ogun de yin kan wo mo wo ka sun do ti bi amana to e we gan ba nda na unji bu yin wo wa nga malai ibn hajar rahimahullahu ta'ala ngo dogan a de siga hidabo ne ji wahamu yake kinan walau kewa ga kuwa kuwa ke lafazin an ko kala ko ko zakara ko khabara wuya labari wani lafazin naji laiti malu jiwo ko hmm. ebogo ya yi ɗin zai da tadili sun ce yi lafazin na luko come clearly what's the nga malla ibn hajar da man wuci ya ga irbe sakani kala ran da kalali li wele ko na istaslihum bi simai gan wato wowo ibn li gani gan ma'ana wo bo ci gani amma ga ga kala suku uji wu gani ga amma uji be wanya wo mo waju ya hmm. so erike jike erike dambo tsakanin kalagan da kalali kala wuga kala ni wa gani gan uji wuga ga amma uji bai wani wuga mm. so so wa su sanda ti da tsakani wa ya za ci kem ne ga wuci da ti da wani wa mutuya amma ga kala ni su kun uji ke inda be wayi bugo wato misali su lisnadi nga yana al-imam an-nasai la bi litati amru al wal-layla na duni daga ya ko guba an an abi da an jabirin kala ga kanin nabi sallam alaihi wasallam namu kula lailacin hata ya kira tanzil sajida wa tabaraka allazi bi yadihi almulk ga nabi sallallahu alaihi wasallam yayin lele shiya su ga so to sai da bani so to mulki wato hadisin na ثم روى بعده بسنده إلى زهير بن معاوية أنه قال سألت أبا الزبير asami ta ji abin yanzu kuro an da nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kan la yanamu hatta yaqra alif lam min tanzil sajid at-tanzil wa tabarak qala laysa jabir haddathanihi lakin haddathani safwan aw abu safwan nole na la hadisin nabiyin zuhair ibn muawiya ga wani ba zubairi ga ga in ba wani jabiru ga annabi ya liya sura sun sajda ran da tabaraka gbanin ude ganin na wuji jabiru gun yawon ya amma zai gun yawon ne safuwanu ko abu safuwan ngo ji gane ko wale misali na gbanin nan abu na nan waki jan wasu tana da taka gani mai jabiri na wuji eh waya abu zubair sai zalle ta samu a da tallisu shiyo ko ko wawa eh. yaru an shekin hadisan sami'a uminu fayusami aw yukani aw yansibu aw yasifu bima la yurafu bi kai la rafu wa la da ilai? Hmm. ogori waya bi de hmm. eba man do choga da wo man wuce nan amma ga man wuce tuye ko guyi kuniya ko gu jiye bai suna nuji kya na yan nga ɗuya ne nan ko jiya na ko misali bani a a ɗoye mun son fada ɗagi e makarantar ba ta yana ɗoye da yana gajonu ko ko mm. eh wajeji eji waye abdurrahman hmm. a ah, role ko oúnjẹ nkele a a ah, miyo ga abu abdurrahman o hmm. ko hmm. daga nan daga bida abuwa fi ɗan sun ga abu abdurrahman albidawi oúnjẹ hankali ga bí àdísù láyé àzàjì mọ́kúnnà gan wọ́bẹ̀ sọ́n fàdẹ̀lù gan wọ́bẹ̀ abu abdurrahman albidawi zai ya na ga ko zane sun fada sai kai mm, abu abraman bi da wuce kai ebo man da joji ka timbe ba na jiki a doku alalima zai ni gayo au makoji to hankali a zane na eke eh, da ne da ifu aga sunu to ga sunu shi da wai da dictator ta gwayo amma sai da gani da ko da ji ga iya nan e wai da alaji kiyo mm. ala confuse din hankali aga ko zan ce ba a ci gago misali ya eh, gana abi bakar ibn mujahid zaini ne ya kurra wujo gan ga haddasa na abdullahi ibn abi abdullahi abdullahi ibn abi abdullahi na wai tuye da yana fa ba na wai kwana yi abu bakar ibn abi dawuda sijistani abu bakar ibn abi dawuda a sijistani fawwa bisani ya za kadi wa arab ko kadi wa ara tariq ma'rifati ala sami waje ala shaka za na biya kwanne waye la difficult ya ziyo ya zane shi ba hadisi na ebo na manya hadisi ya ji ti ma be jaru ido kuri no jaru ya ti kyawu so ga za tiya zin no ko la ji gane nga haddasa abdullahi ibn abi abdullah alali abdullahi nana waya abubakar ibn abi dawuda Hmm. wajen ya ko hmm. abi Abdullahi na gaji masu na ziyo abu da sun gani bai titacin imana manya alhayya domin suna ji dawo da ngole baba bai gyayo hmm. so da na biya yin jigan na sun fari kiyo sun nan go sun da sun ya kai ne da imana ya da yi eh, misali bani ya de ka doctor ogun ne ya bu. ya ga ya yi ya ga ya ndagi bunyata hmm. amma nun lo katu jiji nan abdulkarimu ibnu muhammadu ya lẹ́yìn wọn so so medical profession bo de mẹ́kántẹ́ de colleague wújì de bànú de bànú olókùn pátí fún náà gbé ní abdulkarimu waga bin raga wacce ga mewa da ku yanda yi a gaji fahimta eh eh ah, a ji fahimta wuce malawu ga yanda ya waya yanda ji gani hmm. amma ga wale formally ina iya tsakani da ita field na wani wuce kiyayen wuce yanda eh? ya abu kari ma ɗiye biyu so ga wale waga ni ji bani yawan wula tadlisu ne want to cause wani gani ko mm. ga mala al-hafiz ibn hajar wanda littafi da bai ga tarifu ali taklisi bi maratib al-mawsufi na bi tadlisi mm. zai ya jiye da tadlisi kwatan ga jikiyo ajiye fibo mudalli suna ji ban

yinan na eh. tallifin buldan eh. <laughs> eh? yi yeji ko? eh? misali gbarin nan gida hmm. ide fude bai zamfara hmm. kashi hmm. wacce da aka kawo shi masalashi zamfara a cike ba disi yawai wadda shiga na suna ga haddasani adamu آدم بن عبد hafiz kala wale wani ya shiga haddasa ni za ka zama ke bi fara zai kyanin ga ko travel travel lo arizan fara sai da wacce lo so shi da gumbe man wuki ga kai eh, man ka zan kola oh, ji gwini bin nore mun ji rila da ayyaka, mun ji rila daga kin babu har da kin kenti har da zamfara hmm. Allah alimin zamfara na hotel ana ungo gida kan wani ne kiyo tadlisu ya buldani hmm. ko ji gane ko ogo galo siyar ya al-imam zabi ga shuba ibn hajjaji ya na abu na rayu da lisu shuba ga abu ne da ta dilisu siyar ya al-imam zabi ga abu lagan nabi karkashin tarjima ya bi wurin rabu amma e ganin mun ji kiyayen kila ce a kila za kila zan ce wa ga ga abu da ji talliso ya wa ga ga abu raji ya labari ga ni ba musulunci ba ni ji lokaci ka zani ji lokaci ka zama majiki an malalu musulunci kan ga ko kan gudu kiya kan gudu mu bayani biya so ma nan wode zan go ci wata zan ci ya zai bago this is form of tadlisu hmm. mai hadisi ci ga no na sabe bai ni a kyagin wani bi adalci wai hmm. na mali to ladabi ba e ganna na mai jiye ba shuba ibnu hajjaji da na wuce kiyan unta ta bai shuba ya bano ga da alkamilu ibnu adi wa ganna na lo bai shuba to to isnadu ba to sai da wa kazabun ga mana zuci mu e bago zan e buga e e bago ga baba biyan e ga tadilisu zan ci bago ga abu da ci ji tadilisu wa bi kya ko ya gona ciya diga ni ko ga ga lagwa sun ga irin ngalai tu ladiya wanda bo san shi Allah ta'ala kafin gura na bai ce shi be ni shi bo wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh